والشقاء في مجانبة الهدى أيها المسلمون خلق الله الخلق لعبادته وأمرهم بالإحسان إلى خلقه وهو سبحانه مهيمن على عباده رقيب عليهم مطلع على أحوالهم سميع بأقوالهم بصير بأفعالهم وإذا عمل المسلم عملا صالحا أصاب عليه في الآخرة وأذاقه آثار عمله في الدنيا قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والله سبحانه شكور من عمل عم من من عامله بالطاعة زاد له في العطاء وهو سبحانه قوي قهار من بارزه بالمعصية عوقب في جنس فعله وما يعفو عنه الرب أكثر كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير والجزاء من جنس العمل في الثواب والعقاب في التعامل مع الخلق والمخلوق فمن أفعال الله في الثواب أنه يجازي على الإيثان وإيثانه فوق كل إحسان فمن صدق مع الله في إخلاص الأعمال له أعطاه الله على حسب صدقه معه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك رواه النسائي ومن وفى بعهود الله بالوقوف عند حدوده وفى الله بعهوده إليه بالعطاء والثواب قال سبحانه وأوفوا, وأوفوا, وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم ومن حفظ الله بطاعته واجنى بمعاصيه حفظه الله في دينه ودنياه قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك رواه الترمذي uwa ما daraja da البركة a wannan rana ta sha محرم hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara takwas, wanda ya daidai da uku ga watan bakwai shekara ta shida, ita ce hudu ba ta ɗaya a kan mimbarin wannan masallaci na Mus'abdin Umair da ke nan cikin garin Kaduna wanda taken wannan hudu ba shine abin da kai shi za a yi maka bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da jinjina a gare shi da tsantsanta yabo da tabbatar da bauta a gare shi da neman taimakonsa da neman gafaransa da ƙara tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah da ƙara neman yarda da tsira da aminci ga alayensa da sahabbansa da umarni da tsoron Allah kamar yadda yake ka'ida a kowace hudu ba wannan hudu ba ta buɗu ne da tunasar da mu cewa mu sani duk abin da mutum ya yi shi ma haka za a yi masa sawa'un a cikin kyawawan al'amura ne ko a cikin miyagun al'amura duk abin da mutum ya aikata shi ne abin da zai taras sawa'un abin da mutum ya aikata mu'amala ne tsakanin shi da mahalicinsa Allah subhanahu wa ta'ala ko kuwa mu'amala ne tsakaninsa da mutane kamar yadda mun sani hatta ibadun da muke yi nau'i biyu ne akwai ibadar da alaƙa ce tsakaninmu da ubangijinmu tsantsa kamar sallah da azumi da makamantansu akwai kuma ibadun da suke akwai cakuɗuwa da mutane da haƙoƙin mutane a ciki kamar aure da kasuwanci da makamantan wannan to duk abin da mutum ya aikata irin waɗannan mu'amaloli sawa'un kyawawa ne ko kishiyar haka Allah ta'ala yana mu'amalanta shi ne da gwargwada abin da ya aikata Allah madaukin sarki yakan duba abin da bawaye ya bashi sakamako kuma sakamakon Allah takan kasance kyautatawa da tafi kowace kyautatawa domin duk wanda ya gaskiya game da Allah ya tsantsanta ibada ya tsantsanta ayyukansa da neman yardan Allah shi shi kadai to hakika Allah ta'ala zai bashi fiye da abin da ya aikata saboda gaskiyan da yake da shi tsakaninsa da ubangijinsa maza Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa a cikin hadisin da imamun na sa’iyar waito yana cewa duk wanda ya gaskiya tare da Allah subhanahu wa ta'ala to haƙiƙa shi ma Allah ta'ala zai gaskata shi ai bi ma'ana Allah zai ba shi abin da yake nema kuma zai masa sakamakon irin sakamakon da ba wanda zai iya masa kamansa haƙiƙa 'yan uwa duk wanda ya cika alƙawarin da ya ma Allah ta hanyar tsayuwa akan iyakokin da Allah ya ce a tsaya ba tare da wuce iyaka a cikin abin da Allah ya umarni ba to shi ma Allah zai cika masa alƙawarin da ya dora ma kansa ba dan an isa a masa masa ba alƙawari ne na cewa Allah zai ba mutum abin da yake nema na kwaɗayi na daraja sannan kuma zai ba shi lada a ranar alkiyama wanda sakamako kan kasance aljanna ya Allah ka sa muna daga cikin su hakika Allah mu madaukakin sarki ya faɗa cikin alqur'ani yana cewa ku cika min nawa alƙawarin ni ma zan cika alƙawarin da na ɗaukan cewa zan cika muku ai ku tuna cewa a lokacin da na halice ku a alamun zar kamar da suratul araf ta bayani a wani wurin da fadinsa Allah ta'ala ya tambayi dukkan wanda ke nan wuri da wanda ya mutu da wanda ma za a haife shi nan gaba Allah ta'ala ya ce alastu bi rabbikum ashe ba ni ne ubangijin ku ba ba ni ne nace ku bauta min kar ku hada kowa da ni ba ba ni ne nace muku ni ke arziki kar ku nemi arziki a wurin wani ta hanyar saba min ba ba ni ne na ce ku kaɗaita ni ba karfi wasa da ibadun da na tsaura muku ƙalu bala kowa sai da ya amsa ma Allah da cewa tabbas haka abin yake ko mun yi alƙawari za mu bauta maka Allah ta ce to kar mu haɗu da ku rana alƙiyama ku zo ku ce ba ku san da wannan magana ba sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da imamin Tirmidhi ya rawaito hadisin yake cewa ihfazillaha ka kiyaye dokokin Allah ya yahfazka Allah ta'ala zai kiyaye ka daga dukkan wani abin ki a nan duniya da lahira matukar ka tsare abin da Allah ya a tsare to shi kuma Allah shine wanda zai tsare maka abin da ka fi jin tsoro kuma shine zai baka abin da kake nema fiye da dukkan wani abu da kake tsammani yan uwa masu albarka duk wanda ya koma zuwa ga Allah ya nemi mafaka a wurin Allah to hakika Allah yana wadatar da shi Allah yakan tsaya masa kuma ya zamto cewa ya taimake shi har sai yayi nasara sannan haka nan duk wanda yake wani aiki na sabo ya musanya wannan aiki da tuba ya daina wannan mummunan aiki ya koma aikata alkhairi to Allah ta'ala yayi alƙawari a bisa harshen annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da cewa matukar ka bar wani aiki mummuna ka koma kyakkyawa domin Allah to ka sani sai Allah ya musanya maka da abin da yafi wanda ka bari alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin Imam Ahmad yana cewa innaka lan tada'a shay'an lillahi azza wa jal ya kai dan adam musulmi ka sani lallai ba za ka taba barin wani abu domin Allah ba ranka na so mutane na zuga ka kasuwa ce ta haramun ga kuɗi nan fululu kuma kai kana cikin talauci amma Allah yake ba haka yake so ba ba haka yake so a yi ba sai ka fifita abinda Allah ya ce shi yake so ka bari saboda Allah wanda Allah sallallahu alaihi wa ce illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairul laka min ba za ka taɓa barin wani abu na saɓo ba ba sai sai Allah ya musanya maka da abin da ya fi shi alkhairi fiye da wannan abu da ka bari na saɓo domin Allah hakika 'yan uwa duk wanda ya taimaki addinin Allah to ya kama hanya da zai sanya shi ma Allah ya taimake shi kuma ya kama hanyar da zai sa Allah ya karfafe shi a cikin dukkan rayuwarsa Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu Muhammad sallallahu alaihi sallam, yana cewa in tansurullaha yansurkum matkar kuka taimaki addinin Allah to haƙiƙa kuma Allah ta'ala zai taimake ku lallai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ƙara cewa a wani wurin duk wanda ya so haɗuwa da Allah to ya sani shi ma Allah yana farin cikin haɗuwa da shi haka duk wanda ya ci haɗuwa da Allah to shi ma ya sani Allah subhanahu wa ta'ala yana jin haushi yana ƙin haɗuwa da shi a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi ummuna Aisha radiyallahu anha sai ta ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana nufin mutuwa aiko idan mutuwa kake nufi babu wani ɗan adam face yana ƙin mutuwa Dukkaninmu mu ba ma san mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ba haka bayanin yake ba abin nufi shi ne. idan bawa ya tasa aiki na kwarai a gaba ya rinka yi ba dare ba rana ba gajiyawa har mutuwa ta saukan masa haka to yayin da za a cire ran shi sai ya fi kowa farin ciki zai ji yana gaggawan ma a cire ran sai haɗu da Allah hakanan idan mutum ya zanto mai saban Allah mai aikata miyagun ayyuka to a yayin da mutuwa za ta sauka a gare shi zai zanto mai tsananin kyaman haɗuwa da Allah don ya san haɗuwan ba za ta daɗi ba shi ma a wannan lokaci Allah yana fushi da shi kuma tabbas haduwansu ba za ta daɗi ba Yan uwa ku tuna cewa duk mutumin da ya aikata aiki na ƙwarai guda ɗaya Allah ta'ala ya yi alkawarin sai ya ninninka masa wannan aiki masu tarin yawa ya ruɓanya masa sannan ya sakanka masa Allah ka ba mu ikon aikatawa yana daga cikin ayyukan da Allah ta'ala kan yi idan bawa ya saba mishi shine duk wanda ya aikata wata zunubi to ya sani sai an masa uquba da irin wannan zunubin misalin mutumin da ya tafa zina da 'ya'yan jama'a to wallahi ya kwana da jiran shi ma ran da za a kwanta da diyarsa ko matansa bakin cikin da ya shuka a zukatan wasu to ya jira ranar da shi ma za a shuka masa kafin haduwarsa da Allah mutumin da ya tattara dukiyar al'umma na ƙasa ya ne kuɗaɗen da aka yi su don gina asibitoci da makarantu da gina wuraren jin daɗi da walwalan al'umma ya tattare su a kansa sai shi kaɗai to ya sani inna jahannama kanat mirfada litaghina ma'aba Allah ta'ala zai sa ma mutum linzami na wutaren alkiyama kuma a lokacin da ba zai iya fitowa da wannan dukiya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yana mai wasiya ga wannan al'umma yake cewa a hirɗinku kakku kuskura a zo min da wani daga cikinku filin alkiyama yana ɗauke da akuya tana kuka irin kukan dabbobi da sunan ya sato ta daga wurin wasu ko ka zo lahira ka saci dukiya na al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wallahi karka kuskura mu haɗu a wannan rana da wannan yanayi domin ba zai taɓa yi maka daɗi ba ya ku yan uwa duk wanda ya bar kaɗaita Allah a cikin bauta ya nisanci tauhidi to ya sani lallai jidintan da Allah yake yi ma bayi da kariyan da Allah yake yi ma bayi za su tashi daga gare shi Allah ba zai taimake shi ba ba kuma zai kare shi ba Allah subhanahu wata'ala ya faɗa cikin hadisul qudusi wanda Imam Muslim shi ya ruwaito wannan hadisi yake cewa man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirku wa shirkahu hakika duk wanda ya aikata wani aiki a cikin wannan aikin ya hada ni da wani wanda ba ni ba sai kwana da sani na bar shi da shi da asalin wannan aiki shi na shirka da aikata sannan mu sani duk wanda asalin ya karkatar da wani abu na nau'in ibada zuwa ga wani wanda ba Allah ba alhalin ibada ce da ake yi ma Allah kamar riya in an ce riya abinda Allah ke so ya ga ka aikata sai ka yi shi din yanda Allah ya ce amma saboda wasu su gani su yaba maka ko kuma mutum yayi saboda duniya ta ji shi a ce ai na kaza ne wato wannan mutum ba wanda zai aikata irin wannan face sai Allah ya nuna hakikanin halinsa kafin ya bar duniya sai Allah ya nuna cewa ba dan Allah yake yi ba sai Allah ya kunyata shi a idan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya aikin da ake yi don Allah ya ji amma yi saboda mutane su ji to Allah zai sa mutane su ji shin amma ta mummunan yanayi a ƙarshe sai mutanen kansu sun dare daga gare shi sun gane ba mutumin kirki bane haka nan wanda ya aikin da ake don Allah ya gani ya yi don mutane su gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam illa su bihi Allah ta'ala zai yi mutane su gani su ɗauka don Allah yake yi amma in tafiya sai tafiya Allah sai kunya tashi har duniya su gane cewa ƙarya yake aikin sa ba na Allah ba ne ya Allah ka yi mana tsari don tsarkin sunayenka Yan uwa duk wanda ya rataye zuciyarsa ga wani wanda ba Allah ba wallahi ba zai taɓa cimma manufarsa ba duk wanda ya rataya neman wani abu a wurin wani Allah to ya kwana da sani wannan wahala yake yi ba kuma zai cimma abin da yake nema ba wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi Imam Tirmidhi yake cewa man ta'allaka shay'an duk wanda ya rataya da wani abu yake ganin wannan abun ne gatan sa shi zai fishe shi to a wannan Allah ce za a kare shi da iyawansa a wannan gaba Allah muna roƙonka Allah al'amarin shugabanci a ƙasar nan gare ka muka dogara Allah ka ba mu mafita daga dukkan kunci da tsanani Allah janyo mana shugabanni na gari waɗanda ka san su ne alkhairi ga al'umma da addini Allah ka kawar da duk wani bara gurbi tsata gari Allah ka nuna mana iyakansa don tsarkin sunayenka ‘yan uwa imani da ƙaddara rukuni ne daga cikin rukunin addinin musulunci duk wanda yadda da Allah shi ma Allah yana yadda da shi duk wanda bai yadda da Allah ba wallahi al'azim Allah yakan yi fushi da shi haka nan duk wanda ya manta addinin Allah ta hanyar barin yi masa da'a ya manta da Allah ta hanyar er, barin yi masa da'a bai ma Allah da'a to shi ma Allah zai kyale shi a cikin bakin ciki wanda babu yayewa a ciki da damuwa wanda kullum dan adam zai kasance a cikin ta Allah ta'ala ya faɗi irin wannan ga wasu al'umma da suka shuɗe yace nasullaha fanasiyakum sun kyale yi ma Allah da'a sai Allah ya bar su da abin da suka ja kansu sannan ya faɗa game da wasu yake cewa wa makaru makaran sun shirya makirci iya makirci wa makarna makaran wahum la yash'urun sai muka warware makircin su muka da shi akan su alhalin su basu sani ba yan uwa lallai mu sani yana daga cikin alfarman da Allah musulmi ke da shi a wurin Allah shine duk wanda ya kyautata mabayin Allah shi ma Allah ne kyautata mishi duk wanda ya kyautaya ma al'umma ya ji kansu a dukiyansa ko a shugabancinsa ko a duk wata dama da Allah ya ba mutum matukar yana jin kan al'umma a cikin wannan dama da Allah ya ba shi, to lallai ya sani wannan yana gab da shi ma Allah zai kyautata zuwa gare shi lallai duk wanda ya ji kan mutane ya tausasa musu Allah ta'ala yakan saukar da rahamansa ga wannan mutum wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Dawud da yake cewa ar-rahimuna yarhamuhumur rahman masu jin tausayin mutane masu jin kan mutane su Allah ta'ala da kansa shi yake jin kansu da haka ku ji kan waɗanda suke doron ƙasa ni Allah da nake sama sai in ji kanku in tausaya muku dan haka mu sani duk wanda ya tausaya ma bayi ya sauƙaƙa musu a rayuwa ya ji kansu a cikin daman da Allah ya bashi kafin Allah ya karɓi daman mutuwa ta raba ko kuma lokaci ya raba to ya sani shi ma da sannu Allah ta'ala zai sauƙaƙe al'amuransa musamman idan shugaba ne mutum ya zamto mai tausayi ya zamto mai jin kai ya zamto mai tausaya ma al'umman da yake shugabanci a ranar alkiyama yana da daraja ta musamman wanda hatta mabiyan ma ba su da irin wannan darajar sai sun biyo irin hanyarsa daga cikin darajar da Allah ke yi ma shugaba na gari mai tausayi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yi masa inuwa da al'arshi a ranar alkiyama ranar da ba wata inuwa ta inuwan al'arshin Allah da haka ya ku shugabanni wannan mulki da Allah ya ba ku dama ne na ku samu rahaman Allah a ciki wannan alkawari na annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne ko musamman musulman da ke cikin ku ku tuna akwai ranar tsayuwa gaba ga ubangiji a wannan rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yanda za a tsaya ya ce yub'athu an-nasu yawman yub'athu an-nasu yawman qiyamati hufatan uratan hurla za ka shi mutane ne ranar alkiyama hufatan ba takalmi a kafansu uratan ba tufafi tsirara gurlan babu ko kaciya ba loba ba ko kaciya a tare da su amma in kai shugaba ne na gari wanda ka tuna ayyuwanka game da Allah wani man kafa kama rabbihi jannatan wa amma man kafa makama rabbihi ka tuna makamancin irin waɗannan tsayuwa ka tausaya ka fifita jin daɗin al'umman ka ce da jin daɗin jikinka wallahi al'azim na farko tarihi ba zai manta da kai a matsayin jarumin mutumin kirki ba domin an samu shugabanni da dama kalli irin su sa Ahmadu Sardauna Yadda kullum aka faɗe su kowa kan ji mutanen kirki ne a ransa yakan musu addu'a wannan kujera da yau kake zaune a kanta dama ce kai ma ka shuka abin da za a yi maka addu'a dama ce ka yi abin da mutane za su ƙaunace ka ka tuna tsayuwanka gaba ga ubangiji ka manta duk wata adawa da wani ya maka dama ba wanda ya samu ɗaukaka face an yi adawa da shi ka tuna ran da za ka tsaya game da ubangijinka a tambaye ka fari da baƙi ka tuna kai ɗinnan musulmi ne wanda kake so a baka littafinka da hannun dama kana da 'ya'ya wanda kake so su ma tarihi ya tausaya musu randa baka nan kana da zuriya wanda ba za ka so su walakanta a bayanka ba to daga cikin abin da zai sa Allah ya ba zuriyanka kariya da 'ya'yanka shine ka zamto mutumin kirki mai shugabanci nagari mai tausaya ma al'umma mai jin kan al'umma mai manta munanawa ya tuna kyautatawa ka kuma nema a wurin Allah ta kyala mutane saboda akwai ran haduwanka da Allah ran da za a tambaye ka wannan rana ita ce mafi muhimmanci mafi hatsari mafi girman rana da duk wani musulmi yake fuskanta muna fata mu su ji irin waɗannan kira su tuna akwai ran da za su tsaya game ga ubangiji su tausaya ma wannan al'umma su ji kanta su yi abin da shi ne wanda ya cancanta Allah ta'ala kuma ya ba ku iko ya karfafe ku ya sanya ku daga cikin bayinsa na karai da za su ji kira kuma su amsa abin da Allah ya kira su zuwa gare shi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 manyan malamai da Allah ya azurta mu da su a Afirka wato malam Salisu Difa wanda yake jamhuriyar Nijar wanda ya rasa mahaifinsa da yawa mun san malam Salisu Difa kafafen sadarwa da dama wanda mutum ne da'i mai kira zuwa ga Allah ya rasa mahaifinsa muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta ma wannan mahaifi nashi Allah ya sa aljanna ce makoma a gare shi Allah kuma ya haɗa mu da shi a gidan tsira baki ɗaya. na biyu akwai wani dan uwa wanda da yawa wanda suke bin kafafen sadarwa sun ga mun bi mun nema masa taimako malam ahmad wanda muka sanar da cewa ɗalibi ne na ilimi matashi mai hazaƙa salihin mutum kwarai da gaske matashi ne a ganiyar shekarunsa na kuruciya Allah ya jarabe shi da rashin lafiya wanda yanzu haka sa guda ɗaya ma na dama baya gani gaba ɗaya kuma wani abu ya fara yi masa tsiro a cikin kansa wanda ake tsoron ya kasance kansa ce wanda ta shafi ko a ɗazu da muka yi waya da shi da ta fasibiti sa, duk a kumbura suke dole aka jira Sau da haka ya roƙi 'yan uwa su sanya cikin addu'a Allah ta'ala yanzu haka sun tafi asibiti a yau ɗin nan da gudunmuwan da kuka tara muna roƙo Allah ta'ala ya ba mala Ahmad lafiya Allah ta'ala ya sa kafara ne Allah ya sa a yi aiki cikin aminci za a yi masa aiki a Kano Kano Cancer Treatment Center da ke jihar Kano a ɗazun nan an tafi da shi a duk bayan an gama tesis da aka yi masa a nan kaduna da kuma a biyu shika da ke Zariya. da haka yaro roƙi yan wasa shi addu'a muna roƙon allah ta'ala ya ba shi lafiya ko kuma da kuka tara kuɗin da aka taimaka wurin wannan ɗawainiya allah ta'ala ya sa aljanna ce makoma a gare ku allah ya tsare mu daga irin jarabawan da ya mata, kuma ya ba mu lafiya asalin wato mai ɗorewa sai abu na uku shine kiran dai da muke yi na aikin masallaci da aka fara kamar yadda kuke gani shine duk wanda allah ya ba iko muna buƙatan kayan aiki yashi ne duwatsu ne siminti ne da koko kuɗi ne duk ana maraba da shi akwai wani bawan Allah a wancan juma'a da muka tashi ya kawo mana hoho na yashi ya ajiye ba mu san kowaye ba har zuwa yau muna roƙo Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai wanda a ranar ya fita shi ma aikin da ake yi biya kuɗin aikin gaba ɗaya na ranar shi ma Allah ya saka masa da alkhairi ga asusun masallaci nan a jikin bangon masallaci an rubuta wanda yake Jaiz Bank ne kuma suna account din shine Mus'ab bin Umair Mosque and Islamic Learning Center haka za ku ganshi account din da account din da kaga ba wannan suna bane dawa daga wurin mu yake ba to da haka muna roƙo Allah ya bada ikon taimakawa Allah ta'ala ya amshi ayyukan mu ya kyautata ƙarshen rayuwar mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا أصلح أعمالنا وأحوالنا وقلوبنا وذرياتنا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماسة الأعداء اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا ينقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة, ولاة أمورنا واجعل ولاينا في من ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم من أراد بلادنا وعقيدتنا بسوء فعجله بنفسي ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رحمة تهدي, بنا تهدي بها قلوبنا قلوبنا وتجمع بها شملنا